gare mu ita kuma kullum an ce a gida lip lip na ka fita ma lip an gane ba ruwarka da wannan aikin an kasa muku aiki kai ka to kwadaro kwardo <laughs> kowa ba gane ba <laughs> ita kuma ta to lumi-lumi wannan shi ne to ba din sai an samar da tare da tare da ake samun nutsuwa malamai sun ce daga cikin abin da ke kawo nutsuwa shi ne girmama ta mutunta ta ciyar da ita yi mata sutura ɗaukan nauyinta wannan zai ba ta nutsuwa a bangaren ka kenan to a bangaren ta ne za ta baka nutsuwa kalmomin rarrashi kalmomin soyayya kalmomin tausayawa an gane bayar da kanta gare ka duk wanda yana baka nutsuwa yi maka zance mai daɗi yi maka kwalliya da sauransu duk waɗannan batun ne sakina wal mawadda su suke iya rike rike a wurin gaba da idan matar ka ta zama kazaniya to shi nan al'amari ya lalace idan ka zama to baka da katabus wajen ka nemo mata abinci da sutura da daukar nauyinta to nan ma matsala ce to ka idan kuna son ku samu nutsuwa sai ka tsaya a matsayar ka na awwa ita kuma sai ta tsaya a matsayar ka na mawadda wanda take nuna kauna an gane shi yasa malamai suka ce jigajigan auren guda uku da as-sakina da mawadda da ra'am wato nutsuwa ta ba ka nutsuwa ka ba ta nutsuwa sannan a samu lafazin kauna da halayoyi irin na kauna sannan daga ƙarshe a samu tausayi abu na farko ana abu na tsakiya ana samun sa ne wajen nema mawadda kowa za ka ga yana nuna kaura eh, idan ya zo gidansu zai tafi sai ta yi ado shi ma idan ya zo zai zo sai ya yi ado kuma idan abu duka kalmomi da ake faɗa na daɗaɗawa na nuna kaura wani ya rinka cewa a rabin ransa wani ya ce hotonta ne a sikirin din wayansa wani ya ce kullum in ban ganke ba na jin daɗi da dai maganganu irin waɗannan da ƙarya da gaskiya duka haka ake yawon sawa ake tufara saboda mawarda ce amma ana yin aure kalmar mawarda tana tashi mafi yarin jayar ma'aurata daga an yi aure wannan kalmar ta kaura wajen nema ne ake zuwa da ita to shi yasa sai Allah ya ce in an yi aure kuma ar'ama ko ta shigo tausayi idan baka samu wani ta tausaya ba ka nuna cewa ita abun duniya ba tashin hankali ba ne don baka samu ba ba a kanka aka fara ba don haka za ta haƙuri da kai a zauna wannan tausayi ne sannan ita kuma idan ka idan kai kuma idan ta yi wani abu sai kai ba mata ta sha hayaki ta yi girki an yi ruwa hajiri ya zo har ce ya kasa kamawa an sha wahala an yi wane ne ta ɗau ciki tana amai da sauran wasu abubuwa nuna tausayi ba cewa za ka yi ki daina mun amai a ba na son kina zubar da yawo ko da shi wallahi za mu saba da ke ni ba na son irin ba ba haka ya kamata tausayi ya kamata ka ji a wannan lokacin saboda mawarka ta kare duk wata soyayya da ka sani ta kauna yanzu ta kare yanzu abin da Allah yake bukatar tausayi to za a zo ta haihu za a zo a sake ta haihu wani lokaci can za ta zube abubuwan da da ka hanga suna tsaye tsaye yanzu sun watse abubuwan da da in tana tafiya suna motsi yanzu sun kafe komai ya tsaya yanzu ta zama to kawai in ka ga dantsanta ma sai ka ɗauka wayarin aka mata jijiyoyi sun fito riɗi-riɗi jikin ba ya fita daga kulkuliyar duk ya dawo wani abu daban don haka tausayi ake bukata a gurin ka tausayin ta shi sa ubangiji ya gina auren na akan abubuwan nan guda uku saboda haka in ba ka sa tausayi ba sai ka ce to bari a yi canji yanzu ka ga wata da kallabi ita ma za ta dawo ta zama haka tausayi kawai Allah yake bukata wannan shine maqasid na aure na tar na eh, na takwas saboda haka dole ya zama cewa akwai jin tausayi sai kuma wato na tara shine ikamutu jini wa tardul fasha wato shine a tsayar da addini wannan shine kusan na karshe saboda ba masu mu daɗe a nan ni tafiya zan yi an gane amma ko wani abu a gaba wanda ban sa shi ba na so ne magana a kansa wato tsayar da addini kuma a shi shine sai ya zama ku gina rayuwarku akan addini akwai saurayi idan ya aure ya aure budurwa ba su da aiki sai kallon fina-finai to wannan kuma an samu domin yanzu mata ba su taimake ka ba kuma addini bai samu tsayuwa ba kamata ya yi kafira dinka tuno hadisan manzon Allah irhamullahu irham ma wato mar Allah ya ji sai wani mutum wanda ya tashi cikin dare sai alwala ya tashi matarsa suka yi sallah manzon Allah ne yake maka addu'a haka nan Allah ya yi tausayin wata mata ya mata rahama wacce ta farka da daddare ta tada da gidanta suke samu ko manzo Allah ya ce kowane daya in daya ya shi yana iya zuba masa ruwa a fuska dan ya tashi sai kai hakuri manzo Allah ne ya ce ya yayyafa maka ruwa a fuska ita ma ta hakuri manzo Allah ne ya ce ya yayyafa mata ruwa a fuska idan dare ya yi ta tashi ku sallah dan addu'ar manzo Allah ta same ku na shiga aljanna so dole a samu iqamatul din wato a samu tsayuwar addini kun haɗu ne don ku gina addini saboda mun faɗa a baya auren addini ne shi yasa manzo Allah ya ce ina aure ina kuma sallah ina kuma barci da daddare ina kuma azumi da rana saboda ku gina rayuwar ku kuma akan addini domin duk gidan da ya gina babu addini duk namijin da ya kuskure ya ta haihuwar ya babu addini to sai sun zama maka matsala a kansa kowaye duk mutumin da zai haɗu da mai su haifi ɗaya ba su gina rayuwarsu akan addini ba to sai sun girbi matsalar da suka shuka domin 'ya'yan za su zo ba za su ji tausayin su ba ba za su taimaka musu ba za su zama tuma ba ruwan su da su saboda haka tun da wuri ka yi kokari ka gina addini ba a gina mace da katin cifa ne ana kokari a gina ta ne da jin tsoron allah ka yi kokari ka gina ta duk wani katon cefane da za ka yi na yaudara lokaci zai arafa amma addini ba a rasa shi kullum gari yawa ya fi an yi addini da haka har iya mutuwar ka addini yana nan amma idan yaudara sai da katon cefane da cin bashi da shiga abubuwan da ba su kenan ba za ka sare kuma za ka gane kuma daga nan tsiya za ta faru a tsakanin da haka abin da ya kamata shi ne kai kokarin ka gina ta akan yadda addini yake son a rayu Shi shikenan idan ka samu addini kana da addini in kun rasa za ta haƙura shekarar jiya muke bada wani labari ma wanda wani mai mutumin hajji salihi ne kawo wani bawan Allah yana rayuwa da matar shi da addini ba su da abinci ya kare ya fita ya dawo bai samu ba ya fita ya dawo bai samu har karo kuma ya dawo ya kwanta saboda babu abinci ita ma babu ta ce bari ta rage masa zafi sai ta tsora tukunya babu babu komai a cikin tukunyar sai ruwa kawai da aka zuba wannan tun zamanin can ba yanzu ba zamanin magabata muke magana ya tashi ga ya ce menene ta ce masa akwai insha Allah aka jima ya tambaya yunwa ta dabe shi bayan ta kwantar masa da hankali kada ya damu cewa rashi ba a kansa aka fara ba ko ba a kansa za a kare mai addini ce ya farka ya tashi babu abinci sai kin ci akwai wani abu babu sai da ya koma bacci sai ta tsage tukunyar da ta buɗe sai ta samu nama da ganyayyaki da abinci an yi gwafe a ciki an zuba aka ɗiba masu yanki suka kai wa wajen malamai malamai suka ce wa mani ta killa ya ce Allah kuma a duk wanda ya ci tsoron Allah Allah bai sanya mishi mafita na haka ka gina matarka akan addini ku daidai wajen ran juna wai a kai kaza da kaza waye waye kariya samari kariya ba ida ko sisi sai kai gaskiya kai hakuri ni ba da kai nake ba saboda haka ku gina rayuwa akan addini sannan kuma akwai tsarabul fasha a kore dukkan wani nau'in alfasha akwai ma'aurata waɗanda bayan sun yi aure suke alfasha wani zai yi aure sai ya zo ya ce matar sauye ta dubura zai sa da ta dan dubu ne shi wani kuma ya yi auren sai ya ce wa ya tun biya biyar da daki to ko tana haila zai faru da ita wannan alfasha ce ba a yi da wannan ba ko da ku fatu har ku kun Allah shi to ku kaddimu li anfusikum fa nisa a filma mahid Allah ya hana wannan alfasha ce ko da ka gode ma Allah kan wannan abin da yayi nan nake ganin ni zan tsaya kuma daga nan na bar wannan abin magana ko kawai zan kama hanyar saboda haka ai mu hakuri an gane kuma matsaloli na haka suke saboda haka na gama abin da zan yi abin da ya kawo ni don dama na ga abin da ya kawo da shi da wannan saboda haka kawai daga na gama kawai kowa ya hau hanya Allah ya muku albarka Allah ya wannan auren albarka Allah ya muku albarka jama'a waɗanda duk suka zo da ma waɗanda suka zo suke tare da mu Allah ya muku albarka ga bayan da ni Allah ya sa a wannan dalilin na san gidansa mun saba da shi da dadewa amma dai ban taba zuwa nan garin gidansa ba amma yanzu gashi na yi sallah a gidansa alhamdulillah Allah ya albarka Allah ya yi ma rayuwa albarka Allah ya muku albarka Allah ya sanya mu wannan auren albarka kuma ga gwani shi ma Allah ya albarka Allah ya ja kwana Allah ya rufa asiri jama'a nan muke muku ban kwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ما أعلم أنك تتوقع في الجنة